بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل المرء ومن أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين اليوم ثلاثة إلى تقص قوة محرم hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da sha ɗai ga watan sha ɗai 2014 za mu yi karatu na ishirin a cikin hamziya a kan yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata bayan ya yi magana a kan yabon ahalul baiti ya shigo a cikin sahabbai ya yi musu baiti tara a dunkule yanzu kuma zai sake ware al'asharatul mubasharu na biljanna radiyallahu anhu ya yi su sannan kuma ya sake koma ma ahalul baiti duk dai na tawassuli ne da wa'annan game da biyan bukatarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tawassulin da yake yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine za mu tashi baiti na 355 yana mai cewa bi abi bakrin alladhi sahalina sibihi fi hayatika al-ibtida'u والمهدي يوم السكيفة لما أرجف الناس أنه الدأداء أنقذ الدين بعد ما كان للدين على كل كربة إشفاء ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ina tawassuli da kai bi abi bakarin don daraja da matsayi na abubakarin siddiq radiyallahu anhu allazi wanda shike sahal iktida'u koyi ya inganta linnasi ga mutane bihi da shi fi hayatika tun kana raye yana nuni ne a lokacin da abubakar siddiqu ya ba da sallah ga sahabba a ne muhammad sallallahu sallama haurinsu uku yana cewa a hori abubakar cewa ya yi sallah ga mutane akwai ma alfijir ta ranar attanin ranar da baki sallah salama zai bar duniya ya kwaɓe labulensa yana cikin ɗakin aisha radiyallahu anha sai gane su ga sallar subahin abubakar yana ba su sallah sai annabi sallar salama cikin ciwon nan nashi ya tsananta amma ya murmushi saboda irin yadda ga abubakar gaba ɗaya sahabbai sun masa biyayya bayan haka abubakar ya jawo da baya ya zama aiki zai hito ƙarshen ta dai annabi sallallahu alaihi ya umarni cewa su ci gaba da sallah ya sa labule shi shikenan ranar nan da hanci ma'aiki sallallahu alaihi ya bar duniya wanga hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi wani malami ya ce abubakar Ba ya ba da sallah kwanuka Allah bai ce a jaye abubakar ba annabi sallallahu salama bai ce a jaye shi ba kuma dukkan muminai sun yadda da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda to shine ya ci gaba da yabon abubakar ya ce wa muhaddi shine abubakar wanda ya natsar da jama'a yau saƙifa ce ranar taro na saƙifa? a lokacin bayan wafatin a Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma arjafa nasu lokacin da mutane suka yi musurniya annahu haƙiƙar da lamarin shi ke adda shi abubakar din nan to shi ne mai kwantar da jama'a ko innahu haƙiƙa shi abubakar adda shi an mai nasar da jama'a a lokacin da aka tahi gabanu saƙifa din nan a ƙarshe dai suka yi masa mubaya'a sannan da gobe ce aka yi masa mubaya'a ta gaba dai har sai dina ali da dina zubairu Allah ka yarda da su suka yi mubaya'a ga abubakar siddiq radiyallahu anhu ibnu mas'udin ma yana cewa hakika sahabbai gaba dai sun yi ijma'i akan khalifantar da abubakar siddiq ba wani wanda ya makara game da yi masa bai'a din ibn al-jawzi ma yana cewa أي أبو بكر وندك بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيئته المهاجرون والأنصار yace ayoyi da hadisai su yi magana akan falala abubakar sannan muhajiru da lansaru ma sun yi ijimai akan yi masa bai'a sannan su sahabbai sun kai wurin dubu talatin kowanne sai yana cewa yana khalifa da rasulillah kaga anan idan idan wasu suka yi ijma'i abin karba ne balle ijma'in sahabbai kenan don haka tsaye da abubakar siddiq akan halifanci ijma'i ne na sahabba ne muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alqadar dina abubakar wa ya tsamu addini ba'da ma kana isba'u bayan kusancin da ake jin tsoro ya kasance liddini ga addini ala kulli kurbatin ga kowace irin damuwa addini ya shiga amma abubakar ya samu addini abu huraira ta radiyallahu anhu yana cewa wallahi ba don abubakar ba wallahi bayan ma'aiki ya wuce da ba a sake bauta ma Allah ba ya ce domin hankula sun tashi ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya tsanar da mutane ya yi musu gudu ba sannan sun yi sabani ina ne za a turbude annabi sallallahu alaihi abubakar ya nuna musu sannan ai magana akan gadon annabi sallallahu sallama abubakar ya ce masa habbai ai ya ji ga annabi sallallahu sallama cewa ba a gadon ma'aiki karshen ta sai gashi hadisi. gaba ɗai matan annabi sallallahu alaihi sallama sun ji wannan hadisi sannan wurin sahabi ya kai goma sha wani abu kaga hadisin mutawatiri ne sannan haka ga yakin mutanen ridda waɗannan da za a korewa ga shan tafkin alkausara abubakar ya ce lalle sai ya yaƙe su ɗin nan a kan riddar da suka yi sannan da suka hana zakka ɗin nan da kuma musailamatul zabi wannan kenan duk dai daga cikin ayyukan da abubakar da siddiq radiyallahu ta'ala an ya yi wanda yana daga cikin duk inda ya ƙara rayuwa ce har kuma ga haɗa alƙur'ani ɗin nan don shi ɗaya ne aka samu ƙarancin riwaya ga abubakar da siddiq saboda rayuwa ce ba ta yi tsawo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan duk hankalinsa gaba dai ya ɗauki akan waɗancan al'amura da wasu su ya ce an faƙal mala abubakar duk ya ci da dukiya ta fi ka don neman yadda kama aiki sannan wala alhali babu faɗe ga abubakar wa'ada ya ba da jamman dukiya mai yawa wala ikida bai taɓa kacewa ba wa'ada ƙalilan wa'akada bai taɓa kacewa ba wata rana ya ce bari in rike dukiyata ibnu asakir yana cewa abubakar yana da dinari dubu arba'in amma gaba ɗaya wallahi ya kashe su game da taimakon addini sannan shi ya sai wurin masallacin nan na madina wallahi abubakar siddiqu ya ba da dukiya aka sai wannan hilin masallaci kaga duk zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya anan da matansa guda tara din nan da kuma duk sallolin da aka yi a ciki da karatun alkur'ani da ma wahayin da aka saukaswa a nan ɗakin aisha radiyallahu ta'ala an hawa ardaha da duk itikafin da aka yi tun zamani annabi muhammad sallallahu alaihi har zuwa ga yau da nake maganan nan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shidda sai an ba abubakar sadiku kamisho na lada allah ka yarda da shi bayan haka sai ya ci gaba da cewa wa abi hafsi annabi sallallahu sallama ina tawassuli da abu hafsi baban hafsi shine sayyidina umar radiyallahu dama yana da ɗa hafsu kamar yadda yake da ɗaya hafsatu to yana da ɗa hafsu namiji ana ce masa hafsu ibn umara hafsu dan umar allazi wanda azhara Allah bihi din Allah ya rinja da addini da sayyidina umaru ba'un yan adawa maƙiyan addini far'awa sun kwatsu a lokacin abubakar a lokacin na umaru don duk da shaidan sai da ya kama kansa watan da ana musulunci ne a ɓoye wurin shekara uku amma na umaru yana musulunta gaba ɗaya aka bayyanar da wannan musulunci kamar yadda ibnu mas'ud yake cewa wallahi ba mu gushe ba ana ganin girman turar da umariyar musulunta yace da ba mu iya sallah a wurin dakin Allah mai alfarma amma la sai da umariyar musulunta sai ce musulunci ya kasance kamar mutum ne mai huskantowa babu abin da yake karawa sai karhi a lokacin sayyidina umaru amma da lokacin da aka kashe shi sai musulunci ya kama ja da baya babu abin da yake karawa sai rauni sayyidina umaru dai sitat dubu da talatin da shidda ya rushe na kahirci su hukuma suna musulunci da ya kama yaƙi sai da yanzu tsakanin da afirka sauran tahiya kwana tara kamar yadda shehu abdullahi ya faɗa a cikin diya wa ulil amru wal mujahidin sannan ya rushe wurin da ake bauta ma wani allah guda dubu hudu ya gina masallaci dubu hudu sannan saboda matsayi ne sai da annabi ya ce da za a yi annabi bayana Lakana kana umaran al wallahi da Umaru zai zan annabi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi ya ci gaba da yabon umaru ya ce wallazi taqarrubul aba'idu fillahi shine wanda wa'anda an manisantansa wa'anda bai da yan uwantaka da su to za su kusanto ilaihi gare shi ko kuma ladaihi a wata nusa a gunshi fillahi in dai game da matsala ta addini ce shi ba ruwansa ko ba dan uwansa kake ba in dai ka kama Allah to shi kenan kana tare da shi sannan alquraba wa ƴan uwansa na jini wa tab'udu za su nisance shi idan ba su rika Allah ba domin shi ya kashe kawunsa na cikin sa ga yakin badar wannan kenan haka gaba ɗaya shi na umaru Allah kawai shi ke debe game da al'amuransa ba wai yan uwantaka ba idan ka rika Allah zai rika ka hannu biyu in dan uwa ne kake in ba dan uwa ne ba idan ka saki Allah zai ji batunka in dan uwa ne kake in ba dan uwansa ba wannan ba karamin yabo na ba yawa sayyidina Umaru radiyallahu ta'ala anhu to har ne bai faɗi wani na ba sai ce Umar ibn al-Khattab shine Umar dan khattab ko kuma Umar ibn al khattab ya zan labari limubtada'in mahdufin in kuma an ka ce Umar ibn al khattab to badali ne man wanda qauluhu zancen sama alfaslu raba gaskiya da ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisani umar wa qalbihi hakika Allah ya sanya gaskiya ga harshen umaru da kuma zuciyar Umar duk gaskiya ce don haka hadari ne gitta mai irin sai da umaru radiyallahu anhu wa man hukumuhu wanda hukuncin sayyidina Umar. asawiyu daidai ne asawa'u daidai daidan daidai ne ma'ana daidai ne kwarai idan zartar da hukunci magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umaru ma'i wa ana ma'a umara wal haqqu ba'di ma'a umara haythu kana umaru nauna nana tare da ni kuma ina tare da umaru kuma ko na wuce gaskiya na tare da umaru duk inda ya samu kansa Allah ka yarda da shi anan ya bayyana hukuncinsa za mu yi misali guda wato wasu mutum biyu ne suka tafi wurin alaihi wa sallallahu sallama bayan musu hukunci suka ce sai guda ce bai yadda da hukuncin nan ba a dai ta wurin dina umaru to ana zuwa wurin dina umaru sai ce ya tambaye su wannan gudan ya ce aka za aka haka aka yi ya muku hukunci baka yadda ba ya ce e to sai umaru ya ce makana kuma ku jira in taho hatta a haruta ilai kuma haƙin hito yana tara takobi ne sai dai aka ga kutumbu ya yi daban kai ya yi daban sai gudan ya sheƙa sai ce ya rasulallah ka tala umaru wallahi sahibi wallahi umaru ya kashe abokina to sai maikin ce ma kuntu abdullu an yashtari a umaru ala qatl mu'minin ban tsammanin umar ya yi karhi halin kashe mumini akwai yadda aka yi ba mumini bane umaru ya kashe to sai ga aya ta sabka Allah na tabbatar da hukuncin Umaru Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima a cikin suratul nisa'i wannan kissar ta zo a cikin tarihul khulafa'i na mujaddidi na takwas al-imam suyudi shahi na ɗari da ɗai to don haka duk masu son su gita masa na umaru shedan ya izo su to duk da shaidan da yana sai ina umaru don shi ne ce farra min hu shaidanu shaidan ai ya guji umaru in kana farukan domin ya kasance mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya fambira shahewa linnari ya tabbata ga wuta shine shaidan min hu saboda hasken umaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yamnal khaddabi wallazi nafsi biyadihi malak يا kashe danu salikan الا illa salaka غير فجك متفق عليه alayhi yace ya kai ibn al wallahi bai taba shigowa hanya ba ka shigo ta wallahi sai ya canza hanya ya ban maka hanya sannan ma'aike na cewa inni la'anzur ila shayadin al wal insi qad farru min umara tirmizi da nasa'i suka ruwaito shi hakika ina kallon shedannin aljannu da na mutane suna gudun umaru suna cerewa idan su gan shi daga cikin matsayinsa annabi sallallahu sallama a lokacin da umaru za ya umura ya tambayi ma'aiki izini sai ma'aiki ce masa ya ukhayya ashrikna fi salihi du'aika wa la tansana ya ke dan uwana ka hada mu a cikin kyakkyawan addu'a ka kakkamanta da mu ma'aiki ke ce ma umaru haka fa sai wamne affana sai dan affan sai na usmanu kenan zil ayadi ma'abucin imomi allati wa'anda dalal isda'u kyauta ta tsawaita biha da ni'imomin can ilal mustafa zuwa ga annabin zabi ma'ana sayyidina usmanu ya ba da abubuwa da yawa akan taimakon addini daga cikinsu hafaral bi'ira shi ya tona rijiya ta roma ya seta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce man hafara bi roma ta falahul jannatu duk wanda ya sai rijiyar ta aljanna a biyansa wato wata rijiya ce mai dadin ruwa kwarai sai na usba, shi ba yahude adda ita yana sai suwa da kuɗi da tsada to kanshi sai na usman sai sai rabinta da dinari dubu dubu ishirin dirhami dubu ishirin sai sai rabi to idan musulmi suka tafi a yau sai su sha ruwa a yau sai su dubi na gobe to sai bai huda ya gaba ya ciniki tunda an rage an dubi na gobe sai ce ma usmanu ka dai da sai rabi in sai san ma sai usmanu ya saita to wannan ma an bashi certificate din aljanna sai ce Jan azal jaisha ya yi tattalin kuma runduna ta tsanani ba kira ta manjan azal jaisha da usratu falahul jannatu duk wanda ya tattalin yakin tsanani aljanna abiyansa shine yakin tabuka wanda Allah ya ce fi sa'atil usra a cikin suratu at-tauba sai na Usman ya basuwa ya basuwa ya sake basuwa sai ya ba da raƙumi 950 doki 50 dinari dubu wata riwaya dinari dubu goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza kudin yana jirkita su da hannunsa mai alfarma yana cewa gafarallahu laka ya Uthmanu ma qaddamta وما أخرت وما أسررت وما علنت وما هو كائن إلى يوم القيامة Allah ya gafarta maka Usmanu abin ka gabata da wanda ka jirkinta da wanda ka yi bayyane da na asirce da ma abin za ka yi har zuwa ranar kiyama Allah ya gafarta ma Usmanu sannan a hadal hadaya ya ba da hadaya lamma an saddahu al'ada'u a lokacin da abokan gaba suka kange shi a lokacin da aka tura shi bayani akan sulhul hudaybiyya din nan karshen ta sirna usmanu wa aba yake an ya dufa bil baiti ya wafi ga dakin Allah don min id lam yadanu fina'u domin harhajiya bata kusanto ba minhu ga dakin ta dakin ilan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ma'aiki bai yi wannan dawafi din ba don shi ɗaya ne usmanu ya ce ba zai yi ba wanda ƙarshen ta dai aka yi masa mubaya itanya a kan cewa duk za su ba da rayuwarsu akan fansar jinin usmanu radiyallahu anhu Ka nan ma'aiki fa da sahaba aka yi mubaya a akan za a zuwa maka gabaɗe a ya muce duk kahiran da a ciki saboda jinin usmanu ashe ba mamaki in sai dina mu'awiya tumni su sufyana da aisha radiyallahu anha da kuma talha tumni ubaidillahi da az-zubair ibn awwami da kuma ibnu Zubairu da dai sauransu sun tafi da jinin usmanu radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan ba abin mamaki ba ne sanadiyar sa ne duk abin da ya faru tsakanin waɗannan 'yan aljanna din ya faru Allah ka yarda da su baki ne don haka shiga tsakani wallahi mutum zai halaka kai ne don 'yan aljanna na suka yi duk abin da suka yi don haka Allah ya rage ya masu alƙawarin shiga aljanna kai ko mutum baka da tabbacin kila ko gidanku an yadda da kai amma su Allah ya yadda da su kaga shiga tsakanin su halaka kai ne kawai Allah ka tsare mu sai ce yadun bayda'u hannu fari fas min nabihi ta annabinsa shi sunna usmanu fajazatu tayi sakamako anha sanadiyar aikin gada yayi bi a duwanin akan bai bai'atar duwani ma'ana ma'aiki ɗauko hannu ne na dama ya aza ga hannu ne na hauni ya ce hadihi bai a tuhu ma'ana ga bai a usmanu na yi ka kenan bai a usmanu ta wuta kowa jada don kowa hannu ne aza bisa ga na ma'aiki amma ma'aiki hannu ne na dama ya ɗauko aza bisa ga na hauni ya wasa na usmanu bai a allah ka yadda da shi wannan ma eh, wani abu ya faru wani mutum makiyin sahabbai a lokacin da suka haɗu tare da ibnu umara kusa ga ɗakin ka'aba da ya tambayi ibnu umara wancan dattijo aka ce ai kaji kaji ibnu umara ne to sai da taurinsa ya ce ya aka yi usmanu bai ta bai bai a turduwani bai ce a ah, to ai ma'aiki ya aika shi ne ma sanadiyar sama aka yi bai a turduwani ya ce to batun jaye wadda ya ja da baya da ya ga yakin uhudu ya ce to ai allah ya musu rangwame ya za ka yi magana da wanda allah ya wa rangwame ya ce to batun uh, yakin badar bai zo ba ya ce to ai ya tsaya ne da iznin ma'aiki domin ya jinyaci diyan ma'aiki ruƙayya sannan ma'aiki ce inna laka ajar man shahida badaran wasu hamaru hakika na baka ladar badar da kuma da son wanda ya yakin badar don haka usmanu bai halarci yakin badar ba amma da shi aka yi ma'aiki ya rigi ya registration ɗine cikin waɗanda suka yi yakin badar wannan kenan kaganan sahabi ne dan sahabi yake kariyar sahabi bali wanda ba kowa ba dole a tabbatar da an yi tsaye ai kare wayannan bayan Allah yau ga sahabi shine ibnu umar dan dan sahabi umar yana kariyar sahabi usmanu Allah ka yadda da su baki dai. sannan sai da usmanu daga cikin rakwad ɗin da ya bari ba a taba ruwaito wani ya aure da yabba annabi guda biyu amma shi ɗiyan ma'aiki ya aura guda biyu shine Rukayya da ummu kulsum sannan ma'aikaci da akwai wata wallahi da na ƙara mishi sannan ya ɗiyauta bawa ɗaiɗai haurin guda dubu biyu da ɗari hudu kamar yanzu a ce mutum ya yi sadaka da mota dubu da ɗari hudu bayi kawai da ya ɗiyauta don kullum kowane sati ran juma'a sai ya ɗiyauta bawa shi sai na usman bayan haka sai ya ci gaba da yaban sai na usman ya ce adabin wannan wani irin ladabi ne inda hu abun usman wanda al'amalu ayyuka na alkhairi ta ba a fata suri bimbiya ga usman bi tarki saboda hitabatun dawafin da ya bai yi ba saboda ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habbadal ubad udaba ma da ladabi masu ladabi su ne su usman to bayan yayi batun sai na usman sai ya kawo sayyidina ali shi sayyidina ali kafa biyu ne can a wurin ahalul baiti an sawo shi kuma a wurin sahabbai an sawo shi kaga shi kafa ne domin yana da wata ta kai tsaye game da annabi sallallahu alaihi sannan duk zuriya ahalul baiti gaba ɗaya zuriyar ma'aiki sun hito ne ta gehen sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ardau majoritin su gaba ɗaya da yake dama sayyidina usmanu da sayyidina umaru da sayyidina abubakar ko su ahalul baiti jinin su ne ma'ana sun hada jini da ahlul baita amma babu kamar sayyidina ali Allah kai yadda da shi sai da cewa ali ya ma'aiki ina kamun kafa da ali radiyallahu anhu sunwin nabi wanda ya yi kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin nasaba su guda ko iya nasaban ma'aiki ya iya nasaba sayyidina ali iri guda ce kawai da ka cire mahaifa kaka abdul muttalib zaka kwado dan nan har zuwa ga annabi isma'ilu ومن وند wanda دين dinu fu'adi addini na zuciyata نيني والولاء nai ne walwala'u da kuma tsananin soyayya da shi anan sai dina ali radiyallahu daga cikin abin da ke nuna martabarsa ma'aiki ya ce wallahi gobe zan ba da tuta ga wani mutum yana son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah na son sa kuma Allah zai bude ga hannuwansa ga yakin khaybar kenan sannan akwai wani hadisi da sahabi talatin suka ruwaito wannan hadisi kamar da ibn hajar al-haitami rahimahullahu ya faɗa shine hadisi mutawatiri kenan ma'aiki na cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda nake masoyinsa to aliyu masoyinsa na ma'ana duk wanda ke son annabi sallallahu alaihi wasallama to ya so ali kenan duk wanda ya kisa da na ali to wallahi bai son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa wazir wa wazirin ni kuma mataimakinsa ne dan dan sa ne ma'ana danwa da dan kane suke fil ma'ali ga duniya da lahira tare suke mataimakinsa ne dama wata sadul guzara'u su mataimaka suna azurta min ahali idan suna cikin iyali ma'ana za su yi karhi idan suna cikin iyali domin sayyidina ali wazirin alaihi sallama ne domin kamar yadda annabi musa alaihi salamu ya zan harun ya zan wazirinsa wa kulufni din nan kuma yake sallah salama ga yakin ta kuka yana cewa an minni bi manzilati haruna min musa kai din matsayin haruna daga musa kake gare ni kenan yadda annabi haruna ya mai ma annabi musa kwana arba'in a lokacin da ya tahi munajati din nan to haka sai da ali ya mai kwana hamsin a lokacin da ma'aikata ta yakin tabu kaɗin nan ya bashi a cikin iyalinsa sannan a lokacin da aka aika sai na abokar amirul hajji shekara ta tara to sai da aka saukar da suratu bara'a to sai ya aika sai na ali ya karanta ta tare da abokar shine amirul hajji domin larabawa idan mutum zai kai musu saƙo kai tsaye suna yawan an sace ga wanda shi ke gadda da shi game da yan uwantaka to shi a daga cikin hikimar da ya sa yasa sayyidina ali ya ce karanta musu suratul tauba din nan sannan bayan haka ya kasance ya bashi a makka a lokacin da ya tahi eh, hijira din nan har ya bashi aje aje na kahirai din nan sannan kuma a lokacin da aka yi hijira ya ce ya kulla yawanta karshe sai da Ali ce an ta akhi duniya dunya wal akhirah tirmidhi ya rawaito kai dan uwana ne duniya da lahira to sai ci gaba ce bilge gidai ruhe bude ruhe to lam yazidhu ba dai kara masa da Ali yaqinan tabbatawa ba ga imani bal ba ma haka bane huwa shamsu shi sai da Ali kansa rana ne ma alaihi gida ubai da ruhi sai da Ali abinda suke nufi nan saboda hujjojin sayyidina ali sun kai masa tankal akan tauhidi da imani da gaskatawa to da zai ga abu kwata-kwata da ba zai kara masa yaƙini ba saboda ya kai kula a cikin zuciyarsa sannan ga sanin hukunci domin a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqdakum ali mahi sanin hukuncin ku shine sayyidina ali zaka gama a gwamnatin sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usmanu yana daga cikin wadanda ke tahiyar da wannan khalifanci nasu musamman a bangaren kai hari ga kahirai da kuma bangaren neman shawara da mahita game da lamuran addinin musulunci ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sannan akwai wata kaliya ta mimbariya ta rabon gado yana hudu ba wani ya mai tambaya ta gado kai tsaye sai na aliyu birki ya bashi amsar gado da waɗanda ke gado sannan ya ci gaba mai askari ma ya kawo ta ana ce mata almimbariya sannan شريعة الله الخالدة العلوي الحسني الرفاعي المالكي المكي رحمه الله يا كاوتا littafi na نا شريعة الله الخالدة bayan haka ya jero guda hudu daga cikin hikimar da za a lura shi ne na daidai da Saidina umaru shi ya fara zama khalifa da abubakar biyu don ya rige shi da sayidina usmanu ya fara yi da sayidina umaru da abubakar da wasu ba da sai da ali ya fara yi da sai da usmanu da sai da umaru da sai da abubakar da yi ba amma cikin ikon allah sai allah sanya abubakar sannan umaru sannan usmanu sannan ali allah ka yanta da su baki ne to ana ya ambaci alkhulafa al-arba'a to dai ke da jere su haka darajar su take sai ci wani baki ashabika da kingin sahabbanka kenan sauran al'asharatul mubashshiruna bil janna da dai sauransu wanda tafdiluhum bi fikun wal wala'u da soyayyarsu yadda darajar su take da kuma soyayyarsu to al-muzhir shi zai bayyana da a tartiba jerantawa daraja fina gare mu ma'ana ya danganta da yadda suka jero amma da waɗannan hudu yadda aka jero su to haka darajar su take to daga cikin su akwai dalhatul khair dalha na alheri ana ce masa kuma dalhatul judi ana ce masa kuma dalhatul fayyadi saboda ya kai gaya game da alheri shi dalhatul ubaidillah wanda ya taba sai da gonarsa dubu ɗari bakwai sannan gaba ɗai ba su kwana ko naira ba kwana ma'ana ko komi bai kwana gare shi ba duk gaba ne raba shi ga talakawan madina kamar da ta cikin ɗabakatul kubra bayan haka yakan aika ma aisha radiyallahu anha dirhami dubu goma kowace shekara sannan ga yini ma yana sadaka da dinari dubu ɗari dinari dubu ɗari yake sadaka da su ga yini guda bayan haka yana daga cikin mutum hudu din nan shine da shi da da zubairu da abdurrahman aufin da sa'adu da sa'idu sun kasance kullum suna gaba ga annabi muhammad sallallahu alaihi in yaki ake yi sannan sahu na farko su an baya ne idan za a yi sallah sannan ba wanda ke tsaya matsayinsu in suna nan in ba su nan saboda matsayinsu to shine ce rafiqan almurtabihi wanda ma'aiki ya yadda da shi rafiqan wahidan abokin zama guda a wurin yaƙi yau mafarratin rufaka lokacin da sahabbai farrati suka yi daban-daban ma'ana a lokacin da ana yakin uhudu din nan sai da ya zan sauran mutum goma sha biyu kusa ga ma'aiki ma'aiki zai ce wa zai hita dalha ya ce ni ma'aiki ce alaris ne ka saurara dalha sai da aka kashe mutum goma sha ɗaya sannan dalha ya hita Haddai aka kaci wannan hannu na shi ne a ya ce hassi ma'aiki ce wallahi da bismillahi ka ce da mala'iku sun daga ka mutane na kallon ka sai ce wa hawari ka zubair da kuma mataimakin ka shine zubairu zubairu ibn al-awwam wanda yake tauba shine ga ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa abil uban zarumi shine ibn zubair alladhi anjabat bihi asma'u wanda asma'u ya abubakar siddiq ita ta haihe shi shi wannan ibn zubair sannan wasafiyaini da kuma farantattu guda biyu abokai guda biyu tau amal fadle tawaye na daraja sa'adin wa sa'idin sa'adu da sa'id in uddatul asfiya wa in abin alisafa tatattu to waɗannan suna cikin manya-manyan tatattu baya ga cewa aufin da abdurrahman ibn aufin man hawwana nafsu duniya wanda duniyan nan ta saba ga gare shi bi bazlin da baiwa wanda isra'u yawan dukiya yumidduhu shi ke ƙara masa alheri wanda saboda alherin da ya samu ta addu'an ma'aiki da zai riki turda wallahi da ta koma zinari sannan mai dukiya ne kwarai sai da ya kasance ma ya wasici a ba da dinari dubu hamsin ga kowane wanda ya halarci yakin dubu hamsin fi sabilillah sannan kuma wanda ya yakin badar yana ba su dinari ɗari kuma sun kasance wurin mutum mutum ne daga cikinsu akwai usman ibn affan a lokacin da amirul mu'minin radiyallahu anhu sannan ya yi wasu ce a raba doki dubu akan ayi a tahi ayi yaki kai sai da mutanen madina suka kasance sun kasu gida uku duk ana amfani ga dukiyarsa ko dai ya ranta maka kuɗi a yi sana'a ko kuma idan ana bin ka bashi ya biya maka ko kuma ya baka kyauta duk dai daga cikin abin da ya yi na taimakon addini game da dukiyarsa to sai ya ce na ƙarshe ce wal mukanna da wanda aka wa kinaya to kamin haka shi abdurrahman aufin an ce dukiyarsa kawai wanda ya bari ta zinari ya kasance wurin dinari dubu dinari kenan dubu talatin da biyar so dubu dari uku da ishirin sannan ƙarshen ta dai sai dina ali shi masa sallah a lokacin da ya yi wa sun ce kuma azubair na awabi shi masa sallah allah ka yarda da shi sai na ƙarshe daga cikin al'ashara din nan ya ce wal mukanna da wanda aka wa kinaya aba ubaidata amir ibn jarrahi idh ya'zi al a lokacin da masu abincewa ya azike jingina al'amanata amana ilaihi gare shi to yana daga cikin amintattu shi abu ubaida amirun ibn jarrahi domin a Muhammad sallallahu alaihi Salma yana cewa likulli ummatin amin kowace al'umma akwai amintaccenta wa aminu hadhihi ummati abu tu abu ta ibn al-jarrah amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida ibnul jarrahi Allah ka yadda da shi wata rana sai na umar ya ce kowa ya gurin abin zai guri wani ya ce na yi gurin in cika wannan gida cike da zinari domin in bashe shi saboda Allah wani ya ce jauhari sai na umar ya ce ni ko na yi gurin a ce gidan nan gaba ɗaya cike cike da irin mazaizai sadaukai ya zaruma irin abu ubai da amirin jarrahi domin su yaki akan ɗaukar kalimar Allah wayannan a cikin yace a gurguje su ne al'asharatul mubashsharuna bil janna Allah ka yadda da su baki dai da dukkan sahabbai baki dai to mun ga fara da ahlul baiti sannan ya yi sahabbai sannan kuma zai sake ɗauka yabon ahlul baiti tare da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk suna cikin ahlul baiti yanzu kuma zai taho a wurin Hamza da Abbas radiyallahu anhuma kusan anan za mu takaita za mu tsaya yake akwai babban bakon da muka yi shine malam nuhu wanda ya hito ne daga dogarawa a cikin jamhuriya ta nijar na haka za mu roƙe shi mana addu'a ta baroka allah karbi abin da malam nuhu ɗin zai yi roƙa sallu ala nabi karim yake malam nuhu ashe cikin galmi shike kamar yadda dai dama mun taba zuwa a wani lokaci maulidi a can cikin inda suke a can galmi allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa alkhairi alhamdulillah الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم يا مجيب الدعوات اللهم أجب دعائنا اللهم يا مجيب الدعوات اللهم أجب دعائنا اللهم يا مجيب الدعوات اللهم أجب دعائنا Allah madaukakin sarki muna roƙo gare ka wannan mallami malam Nasir Gobira shak malam Nasir Gobira ubangiji Allah kai mai albarka Allah kai mai albarka wannan karatun da aka yi ubangiji Allah ya sanya yawan amfani mu duniya mu da lahirar mu Allah mun roke ka wannan karatu da malam Nasiru ke gabatarwa ubangiji Allah ka sanya albarka a gare Allah ka sanya wannan karatu ya amfani mu duniya mu da lahirar mu Allah daidan da an kai ubangiji Allah ka bayar da lada kuskuren da akwai Allah ka yi gafara Allah ka yi rahama Allah mun roƙi ka saboda albarkar da kai ma annabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah saboda albarkar sahabbai duk gaba ɗayan su Allah saboda albarkar tabi'ai da tabi'i tabi'ina Allah mun roƙi ka al'umma musulmi da mata su karbi yin gidan gaskiya ubangiji Allah kai musu gafara ubangiji Allah ka yahi musu Allah ka haskaka da kabarkan su Allah mun roƙi ka saboda zatin ka Allah saboda rahamaka Allah saboda albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da muka saurara Allah kyautar da ƙarshen mu Allah kai mun cika da imani